hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ni yayin da ka ganni ana akalla min kamalan ni ne mahi karamcin dukiya daga gare ka wa walada kuma ni ne mahi karamcin yaya to me yasa baka faɗi haka ba ba kirari ya kamata ka min ba ka wa Allah godiya wanda ya baka wannan ne fasa fasi rabbiya an yutiyani khairan min jannatika wa yursila alaiha usbanan min as-samaa فتصبح سعيدا زلقا Allah ya ce ma ya rabbi yana yi wa Ubangiji na an yi wutiya ni khairan ya bani mahi alheri min jannatika daga wannan gonakin naka guda biyu suna yursila alaiha bana sannan Allah ya turo mata wata mummunar iska wadda adda tsawa wato jam'u husbanati shine ai sawa'ika minas sama'i daga sama wata biya sa'irin ta waye gari ta koma fako zalakan wanda yake mai sanfi wato ya koma kamar cikin gilas gonar ka zan ko ruwa an kai ba su kwanta sai dai su gangare fadama gonar taka Allah ya daga ta koma tudu kuma tudun ya koma fako in an yi shuka ba ta kama don ko an yi ruwa ba ta jika ta koma kamar cikin gilas ai ardan marsa'a ta koma ƙasa wadda adda samci la yazbutu alaihi qadamu, wanda dudduge ma bai iya tsayawa bisa gare ta kuma kamar fakko kamar abin nan kamar gilas aw yusbiha ma'uha na'am aw yusbiha ma'uha hawran falan tastadi ala qudalaba aw yusbiha ma'uha ko ko ruwan da su waye gari gauran sun kabe wannan koramun duk da a ciki Allah na iya kamar da su ta bushe zan babu komi ciki bi ma'ana ra'iran ma'ana ya shige cikin kasa shine ya kabe ta koma babu komi adabun alayus tuna tusbiya la'anna gaurar alma'i domin kahewar ruwa la ya tasabba ba zai musabba ban tuba mina sawa'iqi daga tsawa falan tasadi ala hudalaba ko baka da ikon nemo shi in Allah ya riga ya kame wannan abin ya janye shi to baka da ɗiban mobile ka ta zama Allah don ka kwato ka. sannan ba ka kunna kai cikin ƙasa don ka dawo da wannan ruwan ko ba ka kiran su su ji su amsa maka domin wanda ya hika iko shi ya ce su ta yi eh wanda ya hika iko yanzu in alkali ya tura ɗan sanda ɗan sandan nan kuma mai aiki na gaskiya ya ce a kamo ka to ba ka ce ma wannan ɗan sanda ka yi hankuli ka kyale ni shi saurare ka shi aiki ne zai ko ka gama shi da Allah yana ɗamre kai ce ina wa Allah amma sai na kai ka inda aka ce ina wa Allah haka zai ce maka in ko ka dace da bobawa ya ce baiwa Allah eh ya ce baiwa Allah ko ba Allah ka ce ba to ya ce baiwa Allah shi aiki ne zai ya kwashe kai ta bugu babu wani abin da za ka yi sai ya kai ka gaba alƙali da dan ya zo ta ya ce to gashi na kawo ai mai abin da za a mai yi mai haka ce to ranka da ni na ta yi gida eh saboda haka baka iya kwato abin nan da Allah madaukakin sarki ya karbe ma ba ka da wata dubara wanda za ka riske ta to bayan ya gama wannan jawabi sun koma gida dare ya yi wa uhida bi sumri wa uhida bi sumri ba ba yuqallibu khafayhi ala ma anbaqa biha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa ya yaqulu ya a gida wauhi na bisumuri sai Allah ya aiko babban bala'i ta kewaye duka waɗannan ɗin itacen nashi bi a wujuhin da asabiqa wato na waɗannan hanyoyin da an ka ma jannati bil halaki fa halaka an ka kewaye ta da halaka duk ta halaka gaba ɗaya fa asba sai ya waye gari da sahi an ka zo an ka bashi labari wani ka kusa abin da ya faru ya ce ne ya faru an ka ce a'a ba a wada ma ka je ka gani ko da ya tafi gona ya ganta baƙi ƙirin, kamar gidan da an kai gobara gidan ya ƙone ya zan babu komi sai toka komi babu to sai yin waye gari ya kallibu kafai yana juya tafi yana haka wato yana buga tahi bisa ga tahi ka san wato in mamaki ya kai mamaki mutum bai iya magana sai dai ya tura haka da hannuwa dan baki abin ya yi yin magana to ya waye gari yana ta buga hannu bisa hannu yana buga tahi bisa tahi yana jujjuyawa na daban wata hasuran da na sani da bakin ciki alama an faka akan kudaden da ya kashe fiha wajen gyaran waɗannan gonaki bi imaratu jannati waye ya kawo ya tunga ta kwance sake da ta faɗi alamu sha bisa ga gadajen ta wato bisa ga kwabrinta duk wani icce wanda a tsaye ya faɗi kwance ya lakabi ko babu ruwa babu wata alamar ruwa wurin ya koma ba ko kamar yadda wancan mumini ya faɗa abin ya faru ai da a'imiha wato su kamar inabi wanda ake sarka hewa Rumfatta ta faɗi ta rugurguje bai an sakaɗar sun ma sakaɗar karmu alaiha rumfar ta faɗi inabin ya faɗo a kanta kuma gashi busashe don ruwa ya kahe cikin dare guda bayan ƙahewar ruwan kuma sun bushe waya kulu sai ya ɗora cewa ya littin bi wannan da faɗa laita ni ina dai da ce ni lam ushrik ahadan bi rabbiya ban hada wani ɗaya tare da ubangiji na ba ina dai da ban shirka ba yayi da na sani lokacin da da na sani ba ta da amfani ولم تكن ولم تكن له ko bai zan yana da wata jama'a ba yansuruna wanda za su taimake shi min dunin lahi kuma bayan Allah ai inda halaki a lokacin halakata ba wasu jama'a waɗanda zai yi gayya su taimake shi don kada gona ta halaka wa ma kana muntasira ko bai zama mai iya taimakon kansa da kansa ba inda halaki ha lokacin halaka wannan da ya kansa bai iya taimakon kansa bai da jama'a da za su taimakai shi ko bai da ƙarfin da zai taimaki kansa saboda haka sai ya faɗi kwance ya ta shirye shirye hunalikal walaya hunalikal walaya walillahi al-haq eh huwa khairun sawaban wa khairun uquba tilkal wilaya to wannan wato soyayya ko goyon baya ko taimako a jana yau malkiyamata ranar kiyama lillahi ga Allah ɗai take ba wanda yake iya taimako sai Allah kuma alhaq wanda al gaskiya ka ce birrafi sifatul wilaya wato wilayatul haƙƙi hunaka lillah walittaka ko goyon baya ko taimako na gaskiya ta tabbatar nan ga Allah shi kadai huwa khairun sawaba Allah shine mai alherin mai bada sakamako ainin sawabi da daga ladan duk wanda wanda wanda an bashi balau kana yi in har ya zan yana iya bada sakamakon wa khairun ba kuma shine mai alherin karshe wato kyakkyawan karshe a ran nan ya tabbata lil mu'mini ga mu'mini to bayan mun kare wannan kissa ta maganar mai gona wanda ya kahirta da ni'imomin da Allah ya bashi sai kuma kissa ta biyu ita ko wadda take misalta muna rayuwar duniya rayuwar duniya haka take kamar saƙa gizo-gizo inda dukkan dogara da ita to ka dogara da abin banza wanda bai taimakon ka ko ina bai yi ma maganin komi illa in Allah ya baka duniya in kana so ka yi amfani da ita tambayi malamai shin wai in mutum ya samu kuɗi wace hanya zai bi ya zauna lahiya duniya kuma ya yi amfani da kuɗin na lahira kuma kar ka tambayi malaman da yake addinin suna cikin aljihu akwai mallaman da addinin su aljihunsu allan su aljihunsu addinin su aljihunsu musuluncin su aljihunsu shari'a su aljihunsu to ba irin waɗannan ba malaman da sun ka tsaya ba su da wani abin da ya dame su illa addinin Allah ya ce gaba to ka tambaye su za su faɗa ma yadda za ka yi ka ciyar da dukiyar ka na duniya dukiyar ta tabbata kuma ka tafi lahira ka tabbatar da ita can domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah na ɗaukar kuɗi ya ba mutum sai ya turo mai masu bukata kun gane ko sai a man misali nan yanzu azumi muke ciki to sai gwamnan yobe ya ɗauko wajen tirela ɗari na shinkafa da gero da suga da gishiri da manja a turo wajen turela ɗari da magi a turo a jibi wani mutum nan garin a ce to a kai gidan wani sai a yi sanarwa a rediyo rubi a ce tun mutumin da abin fika emirat to ya zo gidan alhaji wani motoci na nan gwamna ya turo kuma a gaya mai a ce bayan ka rabe waɗannan za a turo biyu ɗinsu nawa an ka turo harko to sai a ce to in sun ƙare za a turo ɗari biyu shikenan sai mutane su to su cika kowa gida ne ko da zai hito sai ya ga mutane sun taru ni kuka nan an ce muna an baka abu an ce fito wurin ka mu karba ce ni ni kun tashi kuma ni wuri kun taba sani na da wani abu shikenan sai su tashi sai wani ya tashi kawai ya samu ko je da mature ce to ya ce kariya haka baka shi komai ba zai ce bai bashi komai ba ya ce eh zai ce ina abin nan ina wali ya ce gani ce garin ku ne ko eh ka san wani eh to ka ka ce abin nan da an ka ce a bashi ba wajen shi an ka ce a kai ba ya bayar sai bi kai to ce to ga takarda daga wurin gwamna abin nan da an ka kawo dama sai an kai ba wajen ka an ka ce a kawo ba dama alhaji wani an ka ce a kai masa da a kawo shi kuma a haɗo shi da bataliya guda ta mobile a ce in bai ba ba a bashi kashi wani ya to ya ce ka bada kaya sai ya bada kaya sai a bashi ko mot ko buhu guda ba za a bari gidansa ba Zai a kai gidan wani a aje shi ya ci gaba da rabawa to haka Allah ya yi alƙawarin duk wanda ya ba dukiya in ya ci gaba da rabawa to sadda duk ya rabe za a yi komai biyu dinta, ko hudu dinta ko goma dinta. in ko yace bai bayarwa to sai Allah ya turo masu karba a ce a karɓe daga gida ne a bayan inda ake rabawa dan dukiya Allah ce rabawa akai wanda duk an ka ba ya raba in bai bayar ba to za a karɓe a ba mai rabawa yana nan cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ne Allah madaukin sarki zai sanya mana misalin rayuwar duniya ka karanta masalul hali wadarib lahum wadarib lahum masalan ayati dunya kama idan zalana kumila samai فاقترن به نبات الأرض فأصبح هشيما qadarilam ka sanya musu misalin wato matsalar hayatin duniya misalin rayuwar duniya yadda yake kama wato misalin rayuwar duniya haka yake kamar ruwa anzalnahu minas sama'i wanda muka saukar da shi daga sama fattala da bihi na batul ardi sai cirin ƙasa ya garwaya da wannan ruwa saboda cuɗan ya sa wato ya garwaya ƙasa ta jiƙa da iri cikin ƙasa bi sababin nuzulil ma'i saboda saukar wannan ruwa awin ta zajal ma'u bin nabat ko ko shi ruwan ya garwaya da tsiri fara wuya ya ƙoshi waha suna ya yi kyawu fa sai shi wannan tsirin ya waye gari hashima ya koma karmani ya bi san mutafarrikan ajza'u wanda yake ya bushe juz'i nasa ya zan wato ya tattake kamar yanzu in ka shiga karkara zaka tarar da geron da an kai abin nan kara ne wasu sun rufe nan gaba kamar wata biyu masu zuwa in ka shiga ganyen dawa sai dai kaga guda can ya laƙe ga farar ƙaya can ya laƙe ga wani gumbi can ya laƙe ga wata magarya ba ka samun biyu haɗi ya yi kaca ya yi fata-fata to haka rayuwar duniya ta ke. da zaruriya iska yana sheƙe shi ya ɗauki wannan yan guguwa ta taso ta ɗebo ganyen gero da wani tsohon raugar wake ta haɗa da wata leda a yi sama ka gan shi yana ta a can cikin sararin samaniya ba ta zamu yi ta yi da shi wannan shi an misali wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah ya zama iko bisa dukkan komi wato misali yanzu zaka ga Allah ya ba mutum kuɗi ga shi yaro yana jin daɗin kuɗin kuma ga kuɗin in ya sai nama an ka dafa ya ci ya ji daɗi in ya sa riga ya hito mutum mai kyawu ya ji daɗin rigan mutane su ga shawar shi in ya yi amare ya taho da amarya amarya sabuwa shi sabon yaro zai kwana da ita ya ji daɗi ita ma haka ga kuɗi ga kurciya ga wadata ga yaranta to sai Allah ya kyale mutum da kuɗin ya yi ta zama da kuɗin kada Allah ya karɓe kuɗin a bashi har ya zo in ya sa sabuwar riga sai ya zan kamar an ruhe abin nan tarin ciyawa in ya sa riga ba kyau ga sabuwar riga ga tsohon mutum ya tankware ya yi baka in an ka ce za a wanke yarinya ga kuɗi ma a ce za a wanke yarinya a kawo gida ne ta washe da kuka min takarda shi ya tankware ya lalace ga sabon gida ga sabuwar riga amma tsohon mutum in an dafa nama an ha kawo mai in ya cika kice in ya ci da yawa sai asibiti in bai ci ba yunwa ta dame shi shi a ciwon tsufa in bai ci ba hitina in ya ci fitina in aka kawo mace an ka aje kusa gare sai ya kore ta don bai ma son ganinta bai son ganinta to haka rayuwar duniya take saboda haka lokacin da Allah ya baka wadata ka yi kyauta lokacin da kake yaro sadda kake annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam, mahi alherin sadaka an ta sadaka, wa anta sahihun shahihun ka yi sadaka lokacin da kake lahiyayye marowaci ta'amunul gina wa takhaful faqara sadda kake gurin ka samu wadata kana tsoron talauci kada ka jinkirta hatta idza balagatir ruhul hulquma sai lokacin da rai ya kawo ga makogaro kulta li fulanin kaza wa li fulanin kaza wa li fulanin kaza wa karka da lahu ka bari sai rai ya kawo nan ka dora cewa don Allah na ina so in fada muku na ba wani kaza wance na ba ta kaza wance ma na ba ta kaza to ai ya zama na ta ko baka ce ba ko ba ka so za a ba su tunda mutuwa za ka yi bari a raba musu gado kowa ya ɗiba da wanda kake so da wanda ba ka so da wanda kake so da wanda ba ka so kamar yadda mai zuhudu ka ba. wato lokacin da watan Sanal a ahibbatu ba da ashirin wa kasirna izaman bala yati wa ma hunnahu bi hillin wa hirmin yuwazza'u fil na wa hil wa fi man lam nuwahhilhu li falsin wa qimatu habatin qabla al-mamati abinda mun tara na halal da na haram za a rage shi tsakanin ɗaya maza da ɗaya mata kai har wanda ba mu yi ya samu ko kobo hannunmu ba ga ko da kima kwaya guda gabanin mutuwa duk irin nan za a raba kowa a bashi irin miyagun 'ya'yan na waɗanda sun koma can wajen galda suna zaman iskanci ko suna maraban jos ko suna kwanan ɗan gora ko sun haye can wando gari ko suna sabu ibadan ko suna can shagamu ko suna surun lere ko suna ce ijota ko suna canja abin nan me take suna ijota abin ga hijan inda an kai rikicin nan kwanaki eh, eh? inda an kai rikici tsakanin ijo a jagule suna can a jagule yana iskanci karkashin gada yana jin labarin uba na ya mutu sai sai rabci kuɗi ya shigo mota don ya san akwai abin biya da ya taho zai da zakuwa sai ya kunna kai dakin uwa ta ganshi. shi kaca kaca gobe za a yi taro na bangado sai ta ɗebi kuɗi wajen naira dubu hamsin ta bai ta ce maza ka je ka sai sabon riga sai ya to da sabon riga bai ma iya sawa ba da sabon hulla da sabon wando da sabon janwa ya zo a shi hada tabar ma ya zamne a ce alhaji kun tawo ce ai mun dawo ya shi haka ai shekaran jan dan muna can muna abin nan sai muka ji labari a shi alhaji ya rasu ya taho ya kwashi kayan banza da gadi ya mutu to saboda haka annabi ya ce ka yi sadaka tun lokacin da kana lahiyayye kana marowaci sadda ba ka iya ɗiba abu ka baya saboda kana gurin wadata kana tsoron talauci to sannan ne sadaka take da amfani sannan taimako yake da amfani kada ka bari sai tsoha ya mai da kai kamar bakan tsoho sannan ka ce lokacin za ka yi kyauta wanda ko ba ka yi baran nan lokacin ya yi don ka yi kusa dangarawa, ka tafi sabon gari ka bar mutane na tsohon gari su ke kuɗi suna gina sababbin gidaje kai ku lokacin ka tafi gidan da ba katifa ba filo ba iya kwandishin balle lantarki balle fanka daga kai sai halinka sai aikin da aka aikata Allah ya kiyaye to mu ci gaba المال والبنون زينة الحياة الدنيا نعم والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير نبدا makasudin wannan bayani na rayuwar duniya shine abin da za a faɗa Allah ya ce almalu wal banuna da dukiya da ɗaya zinatul hayati duniya kwalliya ce kawai ta rayuwar duniya eh ka nawa ina da ɗiya kaza dukiya da gare ka ai yanzu motoci na kaza eh a Kano ina da gida kaza Abuja ma na gina wasu sababbin gidaje suna nan ma yanzu ana neman masu haya to abubuwan da sun taru sun rikice ka san yanzu zamanin da ake ciki yanzu gwamnati ba ta da kuɗi Eh, ko ya ce na gina wasu gidaje ina sa su kasuwa suna nan ina jira sai an saye miliyan ɗari biyar amma ban bari ba ko ka ja ce gidaje na na Legas waɗanda an ka gina tun zamanin Shagari ko tun zamanin Obasanjo ko tun zamanin Gawan to suna nan yanzu saboda rikice-rikicen ga da aka yi Legas muna kokarin mu sai da su don a dawo na arewa a gina sababbin abubuwa amma abubuwa sun tsaya saboda babu kuɗi da yana da alisayi wannan duka yana faɗa yana jin daɗi ko mutane na ƙara ganin girma ta iya kasa na duniya to menene abin kirki Allah ya ce wal baqiyatu salihat kyawawan ayyuka masu wanzuwa khairun inda rabbika su suka yi alheri a wurin ubangijin ka sawaban galada wa khairun farada kuma wa khairun amala kuma su ne mahi alheri a duniya wannan baqiyatu salihat yana yiwa daga cikin dukiyar nan baqiyatu salihat yana yiwa daga cikin ƴaƴan nan idan Allah ya baka dukiya ka tsaya kai aikin alheri da ita ba ta